سيئات وسيئات أعمالنا من يهده الله فإلا لا ومن يذل فلا هدي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم الخميس شهر كبرت رمضان إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا سمودة جريوة الأربعين دشدة ديدي شهر كبرت مارس شكرا سمودة عشرين دبيا muna ƙara gode ma Allah malaukakin sarki mai ruwa mai komi wanda baya neman komi a gurin kowa cikin neman Allah da yarjarsa da wasa ya ƙara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margayi ma da tsaro a da rama da ke na masu islah wannan dutse yin da zaria jihar da nuna Najeriya don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. wannan shine tafsirin mu na goma sha uku a wannan shekara kuma tafsirin mu na farko a wannan sura da za mu shiga suratul mujadala gabanin mu shiga tafsirin kai tsaye akwai ta'aziyya da za yi ma junanmu da addu'ar neman rahama da gafara na rashi da muka yi na ɗaya da cikin 'yan uwanmu masu taimaka mana a wannan guri mai albarka na rasuwar ma uwa malama halima wacce ɗaya ce daga cikin masu dafa mana abincin ifa ko jiya ita ce mana abincin buɗe baki muka ci yau Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarta tana nan tana zama a nan bakin dandali ko ka ce markas ta yi abinci a nan mulɗe da kwata baiwa Allah ce mai raha da haba-haba da mutane shekaran jiya muna tare ita jiya muna tare ita kullum muna tare da ita yau da ciwon ajalin ya taso ta kira ni a waya Allah ya gani ban ɗauki wayar ba ashe lokacin tana gabjar ta mutu sai daga baya sai na kira ba ta ɗauka ba na ga wani an yi ta kira na ya kaci ai taro mun mata sallah bayan azhar hakikata mun yi rashi na ƴan uwa makusanciya wacce ta iya mu'amala da mutane muna roƙon Allah ya ji kan malama Halima Allah ya zama Allah ya tausaya mata Allah ya yafe mata Allah ya haɗa ta da mala'ikun rahama Allah ya tsare ta da haɗuwa da mala'ikun azaba ko jiya ne ko shekaran jiya muka yi musu addu'a muka ce masu yi mana girki Allah ya biyar ashe ta tana bakin boda kuma wanda yake nuna maka rayuwar nan tana da hatsari da mamu a ce an fara azumi da kai kai yau ma ta ɗauki sahur yau ɗin nan ta yi sahur jiya da ita muka yi tarawiyya a nan da ita aka yi tarawiyya a nan ta ƙari yau ta ɗauki sahur ina kyautata ma Allah da koma ta yi a baki. ni dai sassafe na ga kiranta ba ba ni iko na ɗauki wayarta ba ashe ba za mu yi magana da ita ba na ƙarshe ne mun riga mun yi mun kare Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata Allah ya sa aljanna ce da makomanta abu na biyu godiya ne na musamman ga hukumar gidan ruwa bayan roƙo da muka yi a saki ruwa kuma an saki mutane sun samu hawa bangare da cikin gari ma da ba ka samu an ce sun samu muna roƙon Allah ya fata musu da alkhairi Allah kawo mana ƙarshen wannan wahalar ruwan da muke fama da ita a Zaria ruwan mu na rijiya da ya kasafe Allah ka tausaya mana da rahmar ka kulkulo mana da ruwan nan ya Allah ka sauko mana ruwa da sama kuma ka kulkulo mana da shi a cikin rijiyoyi ka kawo mana saukin rayuwa idan mu ne muka yi maka laifi ka janye rahmar ka ya Allah mun kuma ka yafe maka dawo da ni'imar ka idan wasu ne suka yi maka laifi ya Allah ka kama mu da laifin wawaye da cikin mu akwai tambayoyi kamar haka wani yana cewa ya kwanta ya yi barci kuma bai yi mafarki ba kawai ya farka sai ya gama ni a jikinsa kuma babu ruwan ɗumi da zai yi wanka kuma ba zai iya yin wanka da ruwan sanyi ba shin zai iya ɗaukan azumi daga baya ya wanka amsa nan na za ka iya yin azumi ka ɗauki tsawon ka yi niyya ka yi azumi da jaraba, a tare da kai da zaba ya kai wanka azumin ka nan bai kare ba kuma wannan mafarki ko da da rana ne sai shi matukar sunan shi mafarki ko kuma kawai ka farka ka zama niyya a cikin ka za ka cirwa da azumin ka azumin ka bai lalace ba wallahu a'lam wannan yana cewa shi kuma wanka yake yi ya daga kan haka a shawa sai ruwa ya shiga mishi hanci kuma ya kullo ta bakin shi ya matsayin azumin sa azumin ka yana nan bai kare ba amma ne azumi ya nisanci duk abin da zai gitta makoshin fa amma dai wannan yanda ya ambata azumin shi yana nan bai kare ba babu abin da ya zama azumin shi insha Allah ya tambaya na gaba yana tambaya ne akan mace ce tace tana da ƴan uwa wacce ba ta taɓa yin sallah mai kyau ba ma'ana tana yin sallah amma ba ta iya sallan ba kuma ba ta azumi sannan ba ta wankan tsarki kuma yanzu ta kai shekara goma sha tara ba ta ba ibada mai kyau ma'ana tana sallar amma ba ta iya ba azumi kuma ba ta yi kuma idan ta yi al'ada ba ta yin wankan tsarki sai dai iyayenta ba su san tana cikin wannan hali ba to amma yanzu kuma tana so ta tuba amma ita tana ganin ita 'yar wuta ce kamar in mata tuba Allah ba zai karɓi tubanta ba yaya za ta yi to abu na farko zan fara jira akan iyaye ne mafi yawancin iyaye suna da sakaci akan amana da Allah ta'ala ya ba su wallahi tallahi hatsari ne ba ɗan ƙarami ba tana da ƴa ba ta san hukuncin Allah a kanta ba musamman ƴaƴa mata ana ƙaurace musu ana nisanta da su su fada cikin jahilci da fushin Allah iyayensu ba su sani ba musamman malam bahaushe malam bahaushe bai san ya jawo yassa a jika ba ya san halin da take ciki tabbas akwai kalmomi da bayanin da bai kamata uba ya kofa ba kuma abin da ya shafi al'adarsa da makamancin wannan amma uwarta ya kamata ta sani ya nuna ita kanta uwarta ba ta sani ba domin idan uwarta ta san abin da ya kamata za ta daura ta a kan tafarki wannan kuma cin amanar Allah ne cin amanar manzon Allah ne sannan cin amanar iyaya ne wanda Allah ta'ala ya mana Allah ta'ala kuma ya hana mu da mu ci amanar sa kar mu ci amanar manzon Allah kuma kada mu ci amanar da ya danka a hannun amanar da Allah ya danka mana ita ce da mu da haka iyaye maza mu ji tsoron Allah game da al'amarin ƴaƴanmu mu tabbatar da sun san dokokin Allah rashin sanin dokai ƴaƴanmu wato sanin dokar Allah da na ƴaƴanmu in haka ke lahira ba kai ba ka shiga aljanna ba dan kai ta huta ba haka nan kawai ba tare da ka sha tambayoyi ba za a ce wasu tuhum innahum mas'uluna a tsaye da su siya maka tambaya idan ka yi iya iya wanka dan kai ya bujire ko ka tsira amma idan ba wanka da cin shi da shan shi da tsura shi da ilimin shi da addinin shi da tsarkin shi da lafiyar shi ba zai ta huta ba shi kaɗai. domin cewa aka yi kukara kara kanku da iyalanku daga shiga ina wuta Allah ya sauke akwai yarinyar da sai mun complain cewa ba ta sallah amma ita matsala ce na aljihu da ta yi alwala za ta yi sallah sai ta kama hamma sai bacci ta rasa yadda za ta yi na ce a kira mun uwarta na kira uwarta na ce ke ta ce ba ta sallah ya aka yi ta ce wallahi mala نتي تونالي أكيد كتير مقابل لنورا أي لنورا لنورا نتي تونالي لنورا من مقاس متى كيا بلو كاتي كم على أي لنورا نتي أنت كي جد بمع الله دسلون لنورا يم إن ده إيش كتير يواجه أشينيا غات بتشا أتا إيش كتير نسوال لنورا لا يا هذا يا ماي بلا أني أكتب تبع نمو من دوري وتيارني أكيد كتير يس يمرتي ya kama ciwo ta kasa yin bacci garin Allah ya waye azina ta cewa da lura ne za a mu mai magani amma ya yarinya zai zama tana da matsala aljanu ba ta sallah da ta yi alwala ta tabbarta za ta kama hamma ko ku ce lalura ne a kyale ta wallahi Allah ba zai anshi wannan a matsayin lalura ba Allah ta'ala ya sanya kisa kuma ya sanya magani akwai masu rukuya wanda Allah ya sanar da su wannan bangaren wata kuma sihiri za a yi mata to duk waɗannan matakai kamata a ɗauka ka a bar yara suna saɓan Allah suna keta dokokin Allah da sunan ba a sani ba ko da sunan lalura ne ko da suna yayyan mata ne wannan ba daidai ba ne Allah ka bani ikon mu gyara ita wannan yarinya da take da matsala irin wannan baki makara ba za ki iya tuba kuma Allah zai a shi tubanki shawarar da muke bayarwa shine ta shiga islamiyya kuma wannan matsala na 'yan mata yana nan da yawa fatani da Allah yara da yawa ba sun dokokin Allah game da al'ada ba da makamantansu saboda makarantun gaba ɗaya wanda ya kamata su dinga karantarwa islamiyya ba su suke karantarwa ba za ka ga duk namiji da ya san abin da yake magidanci ba zai iya karantarwa islamiyya ba da albashin da ake bayarwa waɗanda suke karantarwa fa yara ne yan ƙanana sai ka ga yaro ya rubuta alƙur'ani an ba shi ajiya islamiyya tabbas zai iya karantar da alƙur'ani amma ba zai iya karantar da hukunce-hukuncen tsarki da makamantansu ba da aka islamiyoyi sun shiga uku sun lalace islamiyoyi sun koma hannun ƴan yara da ƴan mata da matan aure shi sa babu ilimin addini idan ka je islamiyoyi banda soyayya da shi ne babu abin da ake Allah ya ji kan malamin mu na islamiya malam hallu yana karantar da mu a islamiyya sai aka karanta wata aya wa kuntum qauman bura sai yara aka tuntsire da dariya wai an ce bura da ya nannaɗa babban rigar shi ya zanzaro da ita ya kukkulla ƙofofin ajin ya faffasa ma kowane yaro a ajin baya ya zana kowa ya ce don uban wannan buran ba ta wando ce ta azaba ce kuma ya fuska aka ci gaba da karatu to inda yanzu ne sai abin ya zama mai wasa da shiririta wajibi ne ga hukumomi da da ƙungiyoyin addini musamman ƙungiyar izala tana mu izala ƙungiyar izala tana da lajinar islamiyu suna ƙoƙari Allah ya faka musu da alkhairi amma gaskiya yana da cikin haƙƙin da ya kamata a bi a dinga garan bawa sun makarantu ya kamata ajin yan mata wanda zai karantar da su ya zama babban mutum ne magidanci ne yana da iyali ya haife su idan ka ɗauki ajin yan mata ka ba yaro matashi kullum ba abin da yake sai dai kokarin ya burge shi. za ka tarda shi a aji ɗaya ɗan matan shi bakwai wannan buduroshi wacce buduroshi wacce buduroshi to shi za ya karatu a haka ko kuma a samu wata dattijiya wacce ta san karatun fito ta san addini ta karantar da su da haka wannan yarinya tana da bukatar orientation na addini kuma ta tuba ta ci gaba da sallah ta koyi wankan tsarki ta ci gaba da azumi duk laifin da ta yi a baya Allah zai iya yafe mata sallah da bata yi ba ko kuma ta yi ba kyau sai in ta iya mai kyau ta ci gaba azumi kuma tun da shekarar ta sha nawa sha tara to mukaddara ta da tana shekara sha biyar ta ga dai azumi na shekara na kullum kenan to talatin so ɗari da ashirin sai ta gyara a hankali a hankali ba a kullum ba idan sai biyu ta rubuta har Allah ta ya ba ta ikon ta gyara ba shi idan mata ci ba za ta iya wa ba to ki dai sani ke ba ya wuce ba ce insha Allah ki ci gaba da azumi kina istighfari muna fatan Allah zai gafarta miki Allah zai gafarta mana wanda ya ce yana da lalurar rashin iya rike alwala ko ya tabbata sallah sai ya yi tufa wani lokaci a sallah sai ya yi tufa ko uku yaya zai yadda za ka yi sai ka tuba da sallah tana karɓar ƙurƙurra abin da kake ƙurƙurrukawa ba za ka iya ba mutasassan bau kenan kawai abin da ake so in za ka yi alwala in za ka yi sallah ka yi sabuwar alwala Matuka ta kabbarta sallah ko ka yi kusa ci gaba a haka ka ci gaba da haka har ka ƙare ya zama maka da lura ba yadda za ka Allah ta'ala ka ba mu lafiya Allah ta tsare muka gafarta mana muna ƙara addu'a Allah ya ji kan malama Aliba ne waina Allah ya ce mata Allah ya sa aljanna ce makomarta Allah ta hada mu ya a cikin jannatin na'im fi maq'adi sirikin inda malikin ne Allah ma za mu shiga sabuwar sura ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله جميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يدر فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم wannan sura mai albarka ana kiranta da suratul mujadala ana kiranta da suratul mujadala ne saboda a farkon wannan sura Allah ta'ala ya buɗe surar da qadiyya na wata baiwar Allah wacce take mai sura Khawlatu bintu Sa'adaba ta samu matsala da mijinta mai suna Aus ibn Samit ta kai karar shi gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama saboda kalmar da ya mata na zihari to wannan dalili yasa aka kira sunan surar da suratul mujadala kuma wannan sura an saukar da ita a Madina ba malami ɗaya ba cikin malaman tafsiri sun ito cewa ita wannan sura an saukar da ita ne a ainihin madina cikin waɗanda suka nakalto ijimai akan haka akwai ibn afiya da imamul qurtubi da sauran malaman musulunci ka duba tafsirin imamul qurtubi wannan sura tana da manufofi manufofin suran ga su kamar haka abu na farko bayanin hukumin zihari wa ifaru ma kana fil jahiliya bayani game da hukuncin zihari da kuma ɓata al'adar da maguzawa ahlul jahiliya suke da ita zihari shine mutum ya ce ma matarsa in ya kwanta da ita kamar ya kwanta da uwarsa kuma tsakani da Allah har yanzu ba wai zamanin jahiliya ba har yanzu matasa suna yin haka yaro ne matashi zai auri mace bai san hukuncin Allah ba bai iya sarki ba bai iya alwala ba bai san hukuncin sarki ba bai san hukuncin aure ba mutane da yawa sun dauka ilimin addini ana koyan addini ne don a iya alwala da sallah kadai idan mutum zai yi kasuwanci ba ruwan shi da malamin fiqh idan mutum majini ne ba ruwan shi da malamin addini idan mutum zai aure ba ruwan shi da malamin addini in mutum yana da gida zai ba da haya ba ruwan shi da malamin addini idan mutum zai ba da jingina ba ruwan shi da malamin addini idan mutum zai yi eh, kasuwanci ba ruwan shi da malamin addini wannan ilimin namu na addini komai akwai babin shi haya wannan in za ka ba da gidan haya wallahi akwai malaman fikin sai da suke ka ɗauko ɗan da aiki ka ce ya masa leburanci gona ko faskare ko ya haɗa masa rami akwai hukuncin Allah a ciki akwai cikin musulunci a ciki aure saki kome biki haihuwa bikin sallah bikin aure kakiya duka musulunci ya karanta da aka mun an ɗauka wa malaman addini aikin su kadai fitsari da tsarki da alwala da taimaka, da aikin hajji ka zo ka gan su nan in ana bi ta kalazai sai ka ga mutum malam yana da kuɗi ya biya ma mutum tafa aikin hajji amma ba abin da ya sani na addini sai an zo ana bi ta kana kokarin ka bari fayyace mai aikin haji sai ka ga alwala ma bai iya ba alwala ma bai iya ba bai iya sallah ba ya amma gari mutane sun daina ilimin addini sun dauke ka ban kana karatun addini kamar ma ba ka da addini Ku da haka akwai mutanen da suke zama da matansu zaman karuwanci ba su sani ba sai sun saki matan ba su sani ba akwai auren da aka karkashe da sunan ba aure alhali akwai aure to irin kalmomin da yake fitowa ga bakin matasa da ma'aurata ni ba zan zauna da ke ba sai ka ji ya ce in ya kwanta da ta kaman ya kwanta da uwarsa ne to wannan wani ne ya gaya ma matarsa a zamana mini sallallahu alaihi wasallam ta kawo ƙara shi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sura zaka gaya mana hukuncin jihadi sannan kuma za ta ɓata mana al'adar jahiliya ne masu faɗin maganganu irin wannan sannan akwai fabbul munafiqina wa bayanu dalalatihim a surar za mu ji tonan asiri ga munafikai da kuma bayani ƙara akan fatarsu wa aqwalihim himul da maganganunsu na banza wa af'alihim himul zalima da aikace a su abin zargi sannan a cikin wannan sura za mu ji zikiru ba'di adabin lati yajibu ala almu'minina an yatahallaw biha surar za ta karantar da mu waɗansu ladubba wanda ya kamata mu'mini ya ladabtu da ita in dai kai mu'mini ne akwai wasu ladubba da kake yin kwalliya da su kake kawance da su ake ganin su a jikinka duka wannan surar manufar da isa za a ainihin Allah ya saukar da ita kenan amma akwai abubuwa da yawa wanda surar ta tattauna a garki daga ciki akwai alhadisu alal mar'atin lati da latin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shani zawjiha wa bayan hukm zihari wa kaffaratihi za mu ji labarin matan nan wacce ta yi mujadala da annabi sallallahu alaihi wasallam ta tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da sha'anin mijinta da kuma hukuncin zihari da kuma kafarar zihari abu na biyu za mu ji zikirin ladhi yuhadduna Allah wa rasulahu wa bayan su'i aqibatihim za mu ji labarin za a ambaci waɗanda suke fada da Allah suke jayayya da Allah da manzon Allah da kuma bayanin mummunan makomarsu sannan sura za ta karantar da mu faɗin ilimin Allah ta'ala kuma shi Allah babu abin da ya koye ta gare shi sannan za mu ji bayani game da tattaunawa wanda makiyan Allah suke yi da kuma ƙoƙarin cutar da musulunci babu abin da zai ɓoye ma Allah haka nan idan mu'mine yi tattauna don gabatar da wani aikin alkhairi shi ma Allah yana sana ya sani sannan sura za ta karantar da mu dubba na zamantakewa ko kuma na gurin zama yanzu ga munan muna zaune ko bayanu babu adabil majalis sura za ta karantar da mu dubban wasu cikin ladubban zama kun da cikin matsalar da muke samu musamman mu ɗaliban ilimi kuma musamman matasanmu waɗanda suke karatun islamiyya da na masallacai mafi yawancin ɗalibai ba san ladabin majalisi ba za ka ga masu karatun zaure musamman 'yan ɗabi'u sun fi ladabi a majalisin ilimi mu ne a nan za ka ga mutum ana tasiri a kira mutum a waya kuma ya ɗaga yana ba da amsa yana magana kafa da kafa wasu yana ganin ya mutunta yana magana a hankali wannan babu da dare ko kuma ana cikin karatu mutum kawai ya tashi ya fita ko kuma ya gifto ko ya ce zai ma malami magana ina fata an gane ko ka zo ana karatu ka ce za ka gaisa da wani to akwai na jibban majalis sawa majalisin ilimi ko majalisi na hira akwai ladabi duk sura za ta karanta da mu sannan sura za ta gaya mana siffofin munafukai da yadda suke kulla alaka da yahudawa da kuma karyayyakinsu da yadda suka manta da Allah da kuma yadda mummunan makomarsu za ta kasance daga ƙarshe kuma tura za ta karantar da mu wasu yabo da kirari wanda Allah ta'ala ya ma mu'minai da bayanin siffofin mu'minai da kuma kyakkyawar makoma da Allah ta'ala ya tanadan ma mu'minai Allah ka samu cikin bayinka waɗanda suke da kyakkyawar makoma to ana rama ba mu aya aya قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله نعم والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير wannan سورة البركة كان هذا سبب النزول دليل التوكل saukarta الإمام البخاري الله يمشرا ما يفتد حديثي لدنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقال الجاسي الحمد لله الذي وسع صمعه الأصوات تكي غوديا تتبجر مع الله الله شيني وند جيشي يما مي دكا جي دو وقبا كان لذا أحمتني والله الله ينجلتك na Aisha ta ce laqad ja'at khawlatu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata sahabiya mai suna khawlatu ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tashku zawjaha ta kawo karar mijinta fa kana yakhfa alayya kalamuha na Aisha ta ce matar tana gaya ma annabi complex tana faɗan matsaloli na Aisha ta ce ina jin wani magana wani magana bana ji ta iya yiwa na Aisha tana ɗaki ita kuma tana waje ko kuma na Aisha tana waje ita tana ɗaki suna tattaunawa da manzon Allah na Aisha tana kusa ba sai ta ji wata kalmar wata kalmar bata ji ba fa anzalallahu azza wa jalla kawai sai na ji Allah ta'ala ya saukar da qad Allah Allahu qawla tujadi nuka fi zawjiha wa shaki ila Allah والله يسمع تحاوركما inna Allah sami'un basir Allah ta'ala yace qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha hakika Allah ya ji zancen matan nan da take tattaunawa da kai ta je ta dawo tana koka masa matsalarta ya Muhammad ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sha'ani zawjiha game da sha'anin mijinta allazi zahara minha qailan wanda ya mata zihari ya ce mata an ki alayya ka zahari ummi ke matsayinki a guri na kaman bayan uwa ba ta fa duka haufar min wuqu'i salati alaiha wannan mata sai ta kawo ƙara tana tattaunawa da manzan Allah tana jin tsoron kada ya zama wannan maganar da mijinta ya gaya mata matsayin faki ne wa khashiyatan min al firat zawjiha kuma ba ta so ta rabu da mijinta bi zalika zihari saboda wannan zihari da yi mata asalin kissar abin da ya faru kun san zaman mata da miji wannan mata tana da miji mai suna Aus ibn Salih ya tsufa kuma ga yaya kuma kun san a ɗabi'a idan mutum ya tsufa sai rasa kaɗa sai ya zama sun a tsakani da mijinta ta fata ya fata har ya fushi ya ce shi ba shi ba ita idan ya ƙara kwanciya da ita kamar ya kwanta da uwarsa ma'ana ita matsayin uwa take a gudun shi kuma wannan ɗabi'a ce ta jahiliya kuma yanzu jahiliyar ta dawo wa jahilan matasan gaskiyar magana matasa ku ji tsoron Allah kar ka ɗauka don kafa ma'aiki. ka sai ka mashin roba roba ka bude shago ko kana POS ko kuma kana aiki a Imbaye ko Nefa ko dan kasuwa ko kayi noma ka noma buhu hamsin ɗari, kawai za ka je ka aure wajen mutane ka saba maka ka zagi yayanta, ka ci mutuncinta wannan ba ba wannan damar ba in za ka yi aure sai ka je gurin malami ya koya maka ƙa'idojin aure da na dubban aure da kalmomin da ake gaya ma mata da wanda ba a gaya ma mata za ka je ka gaya matarka kalma da Allah zai fushi da kai ba ka sani ba kuma ka cigaba da zama da ita tana cikin hatsari to don haka wannan mata ta kawo ƙara gurin maza Allah sallallahu alaihi wasallam abin na damunta hankalinta ya tashi ba ta da wanda za ta kai ƙara a gurin shi sai Allah shi kuma Allah ba a iya zuwa a gaishe dar da dar amma sai manzon Allah manzala sallallahu alaihi wasallam shine za iya kawo mishi ƙara a madadin Allah Allahu akbar bayan mutuwar manzon Allah duk wanda ya samu matsala sai ya kawo ma habbai kuka ga matsala ta sahabbai su kuma su warware mai bayan tafiyar sahabbai tabi'ai bayan tabi'ai asbabu tabi'ina bayan asbabu tabi'ina waɗanda suka biyo bayan su ila yaumina hada har zuwa yau babu waɗanda suke sauraron koke-koken al'umma kamar malaman addini kullum a kira su a waya a yi maka chatin a sallama maka ko'ina malami ne na samun matsala da matata malami ne matata sai mun kaza malami ne ina azumi kaza shi isa su malamai suna magana ne a madadin Allah i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin dan ibn qayyim ya littafi akan sa hannun malamai a madadin Allah duk lokacin da aka tambayi malami ala gafata malam me hukuncin kaza yace ya halatta ko ya haramta ya faɗa ni a madadin Allah ba shi sa malaman addini suke da bukatar natsuwa suke da bukatar kulawa ba sa son a dame su ba a son a ɗaura musu wahala idan akwai wani nauye-nauye a kansu a ɗauke musu su su san addini su karanci addini su karantar da mutane addini to yanzu wannan mata kuka take kaiwa a gurin Allah amma ba zai ta tashi ta je fadar Allah da ke sama ta kai kara ba sai dai ta zo fadar Allah da take kafa shine masallaci ko kuma malamai ka jin abin da Bahaushe yake cewa malami ba fadar Allah idan mutum yana da kuka a gurin Allah ko ba zai je gurin Allah ba gurin ba zai je gurin malami zai je to malamai su kuma me yasa ake zuwa wurin saboda su ne mazajen annabawa al'ulama'u biya anbiya malamai mazajen annabawa ina fata an gaji yanzu a wani mai limani cikin limamanmu a ƙauye ya taso ƙauyen su ba yake ce min duk shekara yana bin tafsirin nan bala ya ce bari ya zo ya gani ya ga alaran ma ya ce wallahi malam koke-koken da ake kawo mana a ƙauye a ce hukuncin kaza hukuncin dole ta sa na ce in zo zari in yi karatu saboda su ne malamai a can ga shi na muna tare da shi da yawan shi limamin juma'a musamman ya taso tun daga garin su ya zo nan ya gan mu kawai ya kalli majalisun nan da ya gaza mu waya sai da abin ya bani mamaki duka tafsirin tafsiran nan namu suna ya kauke shi a waya yanzu ga shi nan malami ne limamin juma'a duk takawar garin a kan shi take shi zai kai su hutu shi zai kai su aljanna yanzu yana da bukatar kulawa ko bai da bukatar kulawa yace suna da karancin karatu suka wasu fatoyin sun fi karfin dole su zo nan birane su koyi karatu da ku girmama malaman ku mutunta su ku rage musu wahala ku rage musu ɗawainiya sai ka ga malami ya zo yana da fat zai yi tafsiri wato ne gowa ya zo ya hira da shi wai hira ina ma da yake da lokacin hira sai da lokacin hira da kai domin zai yi magana ne a madadin Allah idan ya ce halal ya halarta idan ya ce haram ya haramta har Allah sai da ya ja kunnan malamai da ba su fatawa kada duk abin da ya fito a bakin ku kuke kaza halal kaza haram me Allah ya ta taqulu lima tasifu alfi ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام kada duk abin da harsunanku suka raya muku suka tsawata muku suka birge ku duk ba ka waka ce kaza halal ne kaza haramun ne li tabtaru ala Allah al-kadhib dan ka kirkiri ka danganta ma Allah innal ladina yaftaruna ala allahi al-kadhiba la yuflihun Allah ya rance ke kiran ƙarya su danganta ma Allah ba za su taɓa rabauta ba da haka malamai suna da buƙatar kula idan mutum yana da matsala da mahalicin shi gurin malamai yake zuwa da haka wannan baiwa Allah tana da kuka suke so ta kai ma Allah amma ba za ta iya zuwa fadar Allah a saman bakwai ba sai ta zo Allah shine Allah yace wa tashtaki ila Allah me ma'ana wa tashtaki ila Allah tana kai kuka gurin Allah ga saki ya auku ga matsala ya faru a cikin gida ya za a yi a wata shaki tilkal mujar dilan ila Allah ta'ala ma da daya min al-hazmi wa dhurri bi zihari zawjiha bina wa tas'alu al wannan mata mai kawo kuka tana tattaunawa da manzon Allah tana kai kuka ne zuwa gurin Allah saboda damuwa da ya lulluɓe ta da tashin hankalin da take ciki na zi'arin da mijinta ya yi mata tana neman mafita sai Allah ya ce wallahu ya kuma ta kuma Allah yana jin tattaunawa ku ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na na isha gaban ta ake maganar fa amma ta ji wata kalmar ba ta ji wata kalmar ba amma Allah yana saman bakwai ya ji ashe akwai tattaunawa da zai Allah bai sani ba babu abin da zai la yafa alaihi khafiya babu wani abu da yake koyuwar mu Allah inna Allah lalle Allah sami'un mai ji ne basirun mai gani ne inna Allah lahu kamalu sami wani basari cikan ji da cikan gani na Allah ne fa ahata sammuhu wa basarar kuɗi kulli shay'in da jin Allah da ganin Allah ya mamaye komai fala yakhfa alayhi khafiya babu wani abu mai koyuwa da yake koyuwan mu Allah shi yasa kada ma ka je kai rashin gaskiya Allah yana jin ka yana ganin ka kar ka ji tsoro Allah yana jin ka yana ganin ka kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa da da Haruna qala la taqafa innani ma'akuma asma'u wa ara lokacin da Fir'aun ya ce ma kirci zai furgita annabi Musa da Haruna annabi Musa da Haruna sun firgita sai Allah ya ce musu la ta khafa kar ku ji tsoro ku biyu innani ma'akuma lalle ni Allah in ji Allah yake ina tare da ku asma'u ina jin duk tattaunawan kuke yi wa ara kuma ina kallon ku da haka yanzu wannan baiwa Allah ya kawo ƙara a gurin Allah ko ce Allah zai warware matsalar ni Allah yake الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور بارك الله تعالى يا بام العباد إلى ميشي da jin shi da ganin shi ya mame komai wannan mata da ta kawo tsara gurin manzana sallallahu alaihi wa sallama Allah yana ji don haka tun gabanin annabi ya ce wani abu to Allah zai warware matsara me Allah yake alladina yubayiruna minkum waɗannan da suke yin zihari a cikin ku min nisa'ihim daga matansu ma hunna ummahatihim waɗanda suke ba uwayensu ba ne ko da ranka ya bata ka ma matarka ka matsayin uwarka nake la uwa uwa uwa ta daban ce ai alladina yuharrimuna minkum zawjatihim ala anfusihim waɗanda suke haramta ma kawunan su yansu bi tashbihihin bi tashbihihinna bi zuhuri ummahatihim suna mai da matansu a matsayin gadon bayan uwayensu yadda ba zai yi ka kwanta da mahaifiyarka ba sai ka ba zai yi ka kwanta da wa matarka ba faya nuna da hunna sai ka ji maza jahilai sunan kamar jahilci sai ka ji mutum yana cewa ma matar shi an tunna alaina ka zuhuri ummahatina ku dinnan ku a gurinmu kamar bayan gadon bayan uwayenmu ne ma nisa'uhumul la'i min hunna bi ummahatin Allah yake magana banza ce matayensu da suke zahari da su ba uwayensu ba ne faya na da hunna ka ji suna ce musu an tunna raina ka zari hatina. kudin nan matsayin uwayenmu suke bal hunna lau halalu matarka halal ke. wannan kalma ne da kama na amma matarka tana nan a matarka sai dai kuma an dakatar da ita na wucin gadi sai ka yi kafara kuna wa? kamar mutum ne yake da mota sai ya yi kuki na ganganci ko bai da lasu ko bai da yana kuki ba bel ko yana waya ko bai cika ƙa'idodin kuki ba idan rock suka kama shi suna a san motar ko ba su arfa ina ce kai ta ofis motar tawaye yaushe zai ci gaba amfani da ita sai ya yi kafara ko sai ya warware tsakanin shi da wa rosofti ko to haka nan matar ka ma akwai rosofti a kanta ya akwai rosofti su ne malamai su ne rosofti idan ka tabula wata maganar sai malamin ya ce to kai da ita ne sa ne sa matar ka ce amma ba za ka taba ta ba gidan ku ɗaya za ka yi girki ka ci amma ba kwanciyar aure da haka sai an hukunta ka da haka so nan yanzu ba a faɗi hukuncin ba amma dai Allah yana ya so ya tabbatar da cewa don ka ce ma matarka in ka kwanta da ita kamar ka kwanta da uwarka ne to ba ta zama uwarka ba domin uwarka sunanta uwarka ku yi haƙuri kalmomin yau sun yi haka sun yi ɗan nauyi-nauyi ko ai saboda matasa ne yan takaici da wani lokaci sai an ɗan kausasa harshe yawwa to amma tunda akwai dattawa kuma akwai iyaye to bar mu sassauta harshe mahaifiyarka sunanta mahaifiyarka ba daidai ba ne ka kalli matarka ka ce matsayin uwa take a wurinka ko mahaifiyarka سمعنا الله تعالى فلا في سوره الاحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه نعم وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم نعم وما جعل ادعياءكم ابناءكم نعم ذلكم قولهم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل الله تعالى وما جعل أزواجكم اللاتي اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم ما تنكو da kuke mutu ziyari ba ba iyayen ku bane da mata ka mata ka ce mamanka ya zai ka kawo mamanka Allah ya kawo mamanka to sai Allah ya ce allazi ne yuzahiruna minkum wadannan da suke yin zihari daga cikin ku min nisa'ihim game da matunsu ma hunna ummahatihim ba su bane in ummahatuhum uwa mahaifiya mahaifiyarka ko kuma mahaifiyarsu illa allati waladnahu sai waɗannan waɗanda suka haife su wacce ka haife ka ita ce uwa a gurin ka, ita ce mahaifiya a gurin ka, ina fata an gane ai ma ummahatuhum fil haqiqa uwayensu na hakika ba su kasance ba illan lati waladnahum sai waɗannan da suka haife su jami'un zawjatuhum ba zaharu minhunna matan da suka yi musu biyari ba uwayensu ba ne wa innahu kuma lalle su la yaquluna munkaran min al wa zura suna faɗan magana ce mummunan magana kuma wa zurar da kirkiran ƙarya abin da yake babu yaushe zai yi macen da karo da ta. ba dangi iya ba na ba ba kawai idan an samu matsala ta ce ta zama uwa ba za ta zama uwa ba magana da suka faɗa ne magana ce ta banza magana ce da ba ta da mahalli ba yadda za a yi mata ta juya ta koma uwa kuma kamar yadda bayan da za a yi uwa ta juya ta koma ne mata wa inna Allah kuma lalle sanu Allah la'afuwun Allah mai rangwame ne ga ƙurin kuma mai gafara ma'ana in aka samu wani dan wauta ya yi wauta ya gaya ma matar shi irin wannan kalmar to shi kenan Allah zai mishi afuwa Allah zai gafarta mai idan aka kawo kuka gurin malamai da limamai za su yi mishi hukuncin zihari su ce ga abin da Allah yake so a yi ga abin da Allah baya so a yi da haka inna Allah wa inna Allah kuma lalle Allah la'afuwun mai afuwa ne kurun mai zafara aiwa inna Allah da baribul afuwi Allah mafi shi ne wajen yin afuwa an zunubi ibadihi da zunubin bayansa da ya an anha Allah yana kau da kai akan zunubai Allah ka kau da kai akan zunubin akan zunubin wala hufi ha, Allah zai kama mutane da laifukan domin da Allah yana kama mutane da laifukansu wallahi da yanzu babu kowa a duniya ولو يعاقب الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى الله ولو يعاقب الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة da a ce da an gina ki Allah yake ɗaukar mataki ko wallahi da abin kasa babu kowa kakar kafin ka bata ni ya halaka balatana ya fi kafin ka balatana ya haifi baban ka balatana ya haifi da sai kuma ka yi wani da kowa ya mutu walaki wa akhiruhum ila ajalin musamma sai da Allah ya kada kafa kuma ya tsutsu na shi. ba a da Allah inna rabbaka inna rabbaka labil mirsad yana madakata kowa ya zama tsutsu na shi zai haɗu da Allah Allah yana da afuwa yana da rangwame Allah sai mana afuwa Allah sai mana rangwame balikul maghfirati Allah ne isabatta ne wajen gafara lahu gabayin shi Fa fayabu aina wa aqraha Allah yana iya kankara zunubin ka da ka. da zunubinka waya turaha alayhim kuma ya suturta su Allah ka suturta su ko san shi Allah ne da bane duk ka gama hayaniyarka in ya tashi maka gafara sai ya gafarta maka na san ba ku labarin kissar wani sahabi cikin annabi Musa da aka samu fari ruwa ya tsaya aka shiga wahala annabi Musa ya fita wajen gari ya roƙi Allah ruwan sama annabi Musa ya daga hannu ya yi addu'a ya yi kira ya fita roƙon ruwa Allah ya kira annabi Musa ya ce ya kai Musa ka ji na sani ruwan sama nawa ne ba zan yi ruwan sama ba saboda a cikin ka akwai wani wanda ya saba min shekara arba'in yana ta yana min abin da ba na so yau an zo roƙon ruwa har da shi da haka ba zan yi ruwa ba sai ya fita in ya fita cikin tawazar zan tausaya musu sannan yi ruwan sama annabi musa ya shela a cikin mutanen shi ya ce wanda ya san ya saba ma Allah shekara arba'in ya fita Allah ya ce ba zai yi ruwan sama ba sai ya fita tara sai a kunnan wannan bawan Allah hankalin shi tashi a cikin dubban jama'a ya daga hannu ya kai kuka wurin Allah ya ce ya Allah kai ne rangwame ne ka rangwanta mu Allah kai ne rufa asiri ne ka rufa mu asiri ya Allah a ta waɗannan akwai surkai akwai 'ya'ya, akwai masoya akwai makiya ya Allah na tuba ba zan kariya ba ya Allah na tuba kara ba ya Allah ka kuturta ni yana ta tuba shi kuma annabi Musa yana cewa wanda ya san ya saba ma Allah ya fita wanda ya san ya saba ma Allah ya fita ba wanda ya fitacca sai sama ta kece da ruwa sai ruwa sha annabi Musa kun san shi annabi Musa bai da matsala magana da Allah Allah ta ya tabbatar da yayi magana da annabi Musa. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah ta yi magana da annabi Musa magana ne an fa sunan magana. Da haka sai Allah ya ce sai annabi Musa ya ce ya Allah ka ce ba za ka yi ruwan sama ba sai wanda ya saba maka shekara arba'in ya fita kuma ni ban ga kowa ya fita ba kuma na ga kayi ruwan sama. Sai Allah ya ce ya kai Musa kana can kana shelan a fita a fita wanda ya fama min shekara arba'in shi kuma ya ɗaga hannu ya tuba ni kuma na an shi tuban shi na gafarta mai shi isa ne ruwan fara annabi musa ya ce ya allah ni ko ka nuna min mutumin da ya fama maka shekara arba'in yau ka gafarta mai sai allah ta'ala ya ce haba musa yaya za mutum ya fama min shekara arba'in na rufa mashi asiri yau ya tuba ya mai da al'amarin shi zuwa a gare ni kuma in tona ne asiri ni mai bari na ne na kuturta shi ba zan nuna hawan shi ba da haka inna Allah da na bako Allah mai afuwa ne mai zafara shi sa wata yarinyar da take ganin ita ya wuce ce muka ce ba ya wuta ba ce ke insha Allah duk abin da kika yi Allah ta'ala zai iya yafe ni Allah ka yafe mana sai Allah ta'ala yanzu zai ba da hukuncin wanda ya ba matar shi zuwa bihari mai Allah ya ce والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا نعم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به wallahu bima ta'maluna qadir to yanzu wannan tsoho da shi ya faɗi magana wanda kuma a jahiliya idan mutum ya ce ma matar shi matsayin kowa take a gurin shi ba shi ba ita har abada to kuma yanzu da shi an shigo musulunci an faɗi irin wannan kalma to yanzu shi ke nan ta uwar shi ba shi ba ita har abada ga shi ya tsufa ga 'ya'ya ga ana da buƙatar juna sai Allah ya ce a waccan magana da ya faɗa magana ce na banza amma ga hukunci shi sai Allah ya ce wallazina nuna min nisa'ihim waɗannan da suke haramta kawuna su mata su ta hanyar zihari sun mai yahudu na lima faru sa'an kuma suna so su janye zancen da suka yi da ya ce in ya kwanta da ita kamar ya kwanta da uwarsa to yanzu kuma ya fahimci ya shan ƙota yana so ya janye ya cika da kwantawa da iyalinsa Ko yanzu yaya zai yi matar shi ta koma halal a gare shi sai Allah ya ce fa tahriru min qabli an yatamassa to abinda zai yi kafara a gare shi shine ya yanta baiwa ko ya yanta bawa namiji ko mace ai fa alaihim itqu raqabatin kamilatin abinda Allah ya daura musu shine yanta bawa ko baiwa cikakkiya min qabli an yaqa bainaz ni jima'u Gabani ya kara kwanciya da ita shi ne min kwabari an yi ba tun gabanin su taba junansu ya ake nufi da taba junansu a nan kwanciyar aure da Allah ya mata sama sun san wannan abu dan Allah mata mu da suke gaggaya ma mata su duk kalmar da ta fito a bakin su sun san wannan hukuncin mal ka ji yaro yana zagin matarsa yana faɗan kalmomi na tashin hankali akwai sulhun da muka je yi matar da ke cewa malam ni ba zagi na yake damuna ba wai zagin da mijin yake mata ba ifa ce mafarta in zai zage ta sai ya kira sunan uwarta da sunan sana'a uwarta sannan ya zaga sai ya ce uwarci wacce mai sana'a kaza ba zan faɗi sunan ne don kada a gano matar na kalle na ce to malam ai ma'ana ya yarda yana yi wai yanzu yana so ya kara kan shi kuma ina amfani irin wani ko ma iyayen haddaku haddaku da yaro ya zo wani yanku da kun gan shi ɗan jan roba roba shi ke nan Allah ne ustazu duk ustazanci shi ne da kuɗi ba za ku ba shi mata ba amma idan dai mutum yana da kuɗi ba ruwanku ya iya fito bai iya fito ba ba ka taɓa ganin wanda aka hana shi aure saboda bai san addini ba amma ana ana ka aure baka da aiki ana kana ana ana ka aure baka da sana'a ana baka hana ka aure kai dan talaka ne amma ba ta mai maka interview ka gama kawai ko adali ba ba ruwan ko abin da suke bukata kuɗi inda kana da yanzu zaka ce da yanzu shi ke. da aka wulakancin safa daban da ran daban na ɗaya daban to da haka Allah ya ce duk wanda ya yi mamatar shi zihari ya ce matsayin uwar shi take to doka ne ba shi ba kwanciya da ita har sai ya yanta bawa sai Allah ta'ala ya ce zalikum tu aduna bi wannan dokar wa'azi ne Allah yake yi ai wajaba alaikum zalika al-ifk Allah ya wajabta mu ku yanta bawa mawqibatan lakum dan ya zama kashe gare ku litantahu an al-jihad don ku daina yin zihari wanda zajaru an hukun fi saniyatar kuma an muku haka ne don gobe kar ku ƙara An shi ne kamar tara da rokofi suke yi ko ko australia in ka fito da mashin ba ba ba ba suna kwacewa ba a kai ofis sai ka biya ko sai ka yi kaza duk kuma bayan allah sun ci ganye su ma suna kan hansan na goro da na taba eh, da na ya so abu wuta na laika eh, suna amfan na wuta eh, domin duk wanda cin hanci na wuta ne australia a daina ba babu kyau ba dukan kuke wasu suna yi wasu ba su to da haka idan mutum ya yi hari ko kamar ya yi laifi ne an kama abin hawan shi a ce ba za ka haɗar su wani, da haka wanda ya yi hari me zai yi zai kafara ne kafara yanta baiwa to yanzu auf ibn sami matar shi haulatu ibn eh, binti ba an ce aure a ci gaba amma ba kwanciyar aure sai an yi ne sai an yanta bawa haulatu ta ce ya rasulullahi wallahi bai da bai wadda bai yanta kuma bai yanzu ya za to sai Allah kawo doka ta biyu فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماتا da sai ku ka kace ko mutum da bai da bai wanda za ya yanta bai da kuɗin da zai sai baiwa wa yanta sai Allah ya kaskauta hukuncin sai Allah ya ce faman lam yajidi wanda bai samu bai wanda zai yanta ba fa siyamu shahrayn mutajahihayn zai yi azumin wata biyu a jere min qabli an cin tun ne ya tsara kwanciya da matarsa kharatu take sunan layi ai yadda bai da kudin yanta baiwa haka nan bai iya yin azumin kwana 60 saboda tsufa akwai jima ko babu kaga yayi kama da wanda ya kwanta da matarsa ai ko yanzu ta ce bai iya azumi bai yanta bawa

sai aka yi taron dangi tsakanin gwamnatin musulunci da matan shi aka ba shi abin da zai ciyar da waɗannan miskinai guda sittin to da Allah ya ce a yi ɗan jabawa in ba za a iya ba a yi azumi sittin ba za a yi azumi sittin ba a ciyar da miskini sittin يالله يجي ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله نعم وتلك حدود الله والكافرين عذاب أليم الله يجي ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله الله يا قلن تامك وانا الدوكاني نيزنا يلقى نزياني كميشا عن تامك لتؤمنوا بالله وبرسوله dan yi imani da Allah ku yi imani da manzan Allah fa ta'malu bi hukmillahi ku yi hukunci da hukuncin Allah wa tantahu amma harrama Allah duk kuma abin da Allah ya hana ku ku bari wa tilka hududullah wadannan dokokin Allah ne kafiri na azabun alimun kafirai suna da azaba da yadi Allah ka tsare mu daga dukkanin azaba jama'a musulmi mun fara shiga hukunce hukuncen fiqh wajibi ne matasa ku tsaya ku rike addinin ku koyi addinin ku ka tuna lafazin da kake mu matarka me hukunci shi a musulunci yanzu mun zo mun ji hukuncin wanda ya yi jihari ko to idan Allah ya sa muna da rai gobe in ban manta ba in ban manta ba zan zo in faɗi hukuncin masu ce ma matan su mami ko mata ta ce ma ta dadi za mu zama ji hukuncin su me hukuncin mu ya ce ma matan shi mama ko saboda gatsun soyayya ita ma saboda gatsun soyayya ta rinka ce ma mijinta ba ko yaya ko ankul ko ku ga turawa ko to ba mu ji hukuncin Allah kai abin da muka kai zama da dai Allah ya ba mu dada wanda muke kuskure Allah ta gafarta mana Allah ta mantar da shi a cikin zukata muna ƙara godiya ga Allah sannan muna ƙara godiya ga hukumar gidan ruwa da suka fi ruwa Allah ta'ala ƙara Allah ya ta'ala ya sa ƙara tsaki Allah ya ɗora ma akan abin da yake so da shi muna ƙara addu'a ta musamman ga ƴan uwan mu wacce Allah ya ɗauki rayuwar ta malama Halima mai waina Allah ka ba ta waina aljanna yadda ka ciyar da mu muka yi abu da baki da abincinta na tsawon Allah ka ciyar da ita abincin aljanna iyali da ta mutu ta bar su Allah ka raya mata su mahaifiyar ta tsohuwa da ta mutu ta bar ta Allah ka kula mata da ita mu kuma da ta mutu ta bar mu Allah ka sa aljanna ce makoman subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته